subscribe and sign up. Please ke ba ko subscribe sanarwa don samun da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkuku takon karshe kashi na talatin da shida. Idan ba haka ba, hmm, kin san sauran. Rai a baci ta faɗa tare da juyawa har ta fara tafiya ta ɗan dakata. Tunowa da CCTV da ke a hol ɗin. hankali a tashe ta kuma juyowa ta kalli matar da ke a tsaye ido ya raina fata jikinta sai kirma yake daga gani tana a cikin matsanancin tashin hankali sassauta murya ta yi ki kokari ki gano ke din ki je ki bude yar mutane kin ga akwai CCTV duk wani abu da ke faruwa suna gani kuma wallahi muddin baki bude ta ba har suka gano ke ce kika kulle ta na lahira sai ya fi ki jin daɗi ta ƙarasa tana sakin shi umin murmushi ta kuma cewa ni na san yadda zan fidda kaina kece a ruwa dama kwaɗayin abin duniya ne ya yasa ka amince min muka shirya komai na riga da na biya ki kuɗin ki shawara ta rage wa mai shiga rijiya ni kin ga tafiyata cike da shakiyanci faryar ta juya ta nufi hanyar fita daga hall din don zai fi mata kwanciyar hankali akan ta tsaya ganin rikicin da za a yi na rashin ganin 'yar mutane kafin ta fita ta kira layin jas ta ce masa ya same ta a bedroom ɗinta tana son ganin shi ta yi haka ne saboda ta samu damar keɓewa da shi kafin gobe su bar Najeriya. Hankalin matar ba ƙaramin tashi ya yi ba, wata iriyar zufa ce ta soma wanko mata. Har ta fara dana sanin kuɗin da ta karɓa a hannun Faryar gaba ɗaya ta bi ta firgice sai faman lalube-lalube take yi tana neman kiɗin. Sako da lungu bata gani ba. Gashi lokacin ana gab da za a rufe taron dina ɗin, ta san dole a nemi yarinyar a ƙarshe. Da ta ga bata da wata mafita, sai ta yanke shawarar guduwa daga hall Allah sarki a can ko ɗaya ɓangaren. Ai ga irin ta nan, ni dama na san za a rana, yanda yake rawar kai a kan yaron nan kamar ɗan cikinsa. Hakan na nufin ya fi kowa muhimmanci a wurinsa, shi ya sa ya sa suka tafi wata uwa duniyar. Allah kaɗai ya san ina suka je. Senator Latif ne ya faɗa yana hoci yayin da suke a tsaitsaye cirko-cirko. Ni abin da nake mafargaba, kada yaran nan ya cutar da shi. Ta ni wallahi hankali na bai kwanta da shi ba, saboda ina zargin ba cikakken mutum ba ne. His Excellency Din ya yi maganar. Abdulrazak ya ce, laifin always ne ya cika ɗaukar kasada. Akan me zai haɗa shi da yaro? Hada karfin halin cewa ya tafi da shi. Salon ya jaza mana bala'i ne. Kwame fuska Senator Latif yayi. yi. Ai tun farko, ubansa ne ya daure masa wurin zama. Da duk hakan bata faru ba. Ina kallon sa ɗazu. Ya haƙi ya hakikance akan cewa Uwais ba zai kawo abin da zai cutar da ahalinsa ba idan ma muna jin fargabar wani abu zai faru Uwais ne ke da alhakinsa don haka bai kamata muna tada jijiyoyin wuyan mu akan sa ba mu zuba ido mu gani wannan duk ba abin tada hankali bane insha Allah zai dawo cikin koshin lafiya ya kamata muna kyautata musu zato ku kanku fa dazu kuka gama tsegumin kamannin yaron da Hatim har kuna faɗin ba ku ga laifinsa ba da ya kusa zaucewa akan kaunarsa shine kuma yanzu kuke korafi don kun ji shi shiru ya faɗa yana ɗan su da hararar zolaya Duk kuwa sanata latif ya yi masa ungonan da ni kake wannan maganar ni ban ma ga wani kamanninsa ba na dai faɗa ne kawai dariya suka sanya ga baki ɗayansu sa mubarak ya ce kai faɗan iskan mai rai ne lokaci ɗaya sai ka birkice wa mutane ka hakikance kan abu daga baya kuma ka dawo ka canza magana daɗi na da ɗan siyasa kenan haka halin ku yake shi yasa ɗazu na zuba muku ido kuna ta jaraba saboda an shigo da yara hall alhalin nan kuwa duk kun kyasa da ganin su musamman ma shi yaron da kuke magana akai harara suka watsa masa a tare sanata latif ya ce baka baka girmama ni mubarak da dai ba lokaci ɗaya muka zo duniya ba a cewar sa mubarak bari na faɗa muku gaskiya wallahi da a ce hatim ya taɓa haifuwar ɗa namiji tsab zan iya dafa alkur'ani in ce ɗan sani yaron nan sai dai ka fara ta hauni his excellency abdulrazak ne ya yi maganar din ya ce yadda ka san irin an tsaga kara har hancinsu da idanuwansu kai komai ba ni da za a bi ta shawara ta zan ce ne mu je asibiti a yi musu gwajin dna wani kallon harara sanata latif ya yi masa da zoliya ya ce lalle siyasa ta fara haukata ka idan ba haka ba kawai daga ganin yaro tsintacce daga daji sai ka kaba ka ba mahatin. watsu hannu yayi ni abin da ke raina na faɗa shiru suka ɗanyi na wani lokaci kafin sanata yayi yar dariya yana faɗin yau wani zai ci ubansa a hannun shalelan baba obi gaba ɗaya suka sanya dariya cikin raha don sun gane me yake nufi samu baraka ce na tausaya mishi don wallahi na san ba za ta kyale shi ba sai ya yaba wa aya zakin sa hmm Allah dai ya kyauta sanata ya ce ya yi babban kuskure na rike hannun wata mace a gabanta ni abin da ban gane ba me yasa yi hakan ne ni fa na fara zargin mutumin nan wallahi babu gaskiya a cikin lamarinsa idan ba haka ba akan me zai ji hannun ba akan me zai ji hannun baligar mace bazawara a bainar jama'a da sunan zai fitar da ita ta tsiya daga hall har yana ikirarin kada ta kuskura ta bari ya riga ta fita His Excellency din ya ce idan ma akwai wani ɓoyayyen sirri a tsakaninsa da ita, a sani za mu gano koma menene. Ai mu ba a shiga family ɗinmu da fuska biyu a zauna lafiya. Fira suka ci gaba da yi a tsakaninsu. Abu kamar wasa har bayan magaraba ana gab da za a rufe taron babu Prime Minister babu Unesa. Ga mutane suna ta so su yi mishi bankwana saboda ba lallai gobe su haɗu da shi ba. asubar fari za su bar Najeriya. Babu wanda bai jaraba kiran layin Hatim a cikinsu ba. sai dai wayar ta yi ta ringin ba a bikin shi ma awis sun kira layinsa wayar ba ta shiga ransu ya yi mugun ɓaci saukinsu ɗaya zuwan gimbiya mujidat ita ce ta sanar da su inda hatim yake ba tare da bata lokaci ba suka yanke shawarar zuwa can su same shi kusan gaba ɗaya mutanen hall ɗin suka nufi gidan prime minister don su yi masa bankwana tunda shi ya ki dawowa ɗakin taron yana can tare da sanyin idaniyarsa idan muka koma bangaren zara da batun lamarin ya fara tsoratar da su ganin har mutane sun fara watsewa babu alamar onis za ta fito daga toilet kwatsam wayar zara ta fara ringin da sauri ta daga ganin sunan ajiya saratu zara fito yanzu ki same ni a waje cikin sanyin murya ta amsa mata da to bayan ta katsa kiran ta kalli batun jikinta yayi sanyi lakwas san ba ta so ta tafi ta bar hol din ba tare da an gano onisa ba ki hakuri sista batul tafiya zan yi ba dan na so ba matar da ta gayyace ni dina din nan ita ce take kira na Shawara da zan baki ki sanar da sauran yan uwanki da kuma jami'an da ke tsaron hall din su taimaka miki ku gano yar uwarku ta faɗa tare da riko hannayen batul a cikin nata kafin ta ci gaba da cewa kada ki manta idan kun gano onesa ki sanar da ita cewa na tafi da kewarta batul ta amsa mata da to kamar kar su rabu da juna suka yi sallama bayan tafiyar Zara Batul ta bi 'yan uwansu ɗaya bayan ɗaya ta sanar da su zancen bacewar Unesa nan fa hankalin su yi mugun tashi su Sajid su ba suka neman ta tsantsar tashin hankali da damuwa akan fuskokin su babban abin da suke mazullumi kada a ce wani mugun abin ne ya faru da ita dama sun lura ba kowa ne ke son su ba tsab za a iya cutar musu da 'yar uwansu bacci tuni ya yi awon gaba da Jamima sai dai Haris ya goya ta a bayan shi ita ma aziza daukar ta naufal yayi a bayan shi saboda lalurar ta, farbin da sahanna idanu sun yi jawar ga bacci suna ji ga kuma tashin hankalin rashin yar uwarsu babu wanda ya lura da halin da suke a ciki saboda babu mutane sai jifa jifa wasu suna bakin hall wasu kuma sun tafi gidan hatim kusan su kadai ne suka rage a hall din sai service din da ke tattara kayan abinci da aka yi amfani da su da kuma interior designer din da suka fara kwashe kayan decoration din ɗakin taron a lokacin da ba su yi tsammani ba sai ga boss tare da big guy sun shigo hall din cikin takun sauri sun zo ne domin tafiya da su ganin lokaci yayi Super bin na ganin su suka fashe da kuka da gudun su suka nufe su tare da fadawa jikin boss da big guy suna kuka suka fada musu ba su ga Unesa ba ta ɓace sun neme ta sun rasa da tsantsar tashin hankali ta jefurta wai wata Unesa ne ta ɓace? ko kuna nufin angel ɗina addubarbace ya yi maganar yana duban su sadija ta ita muke nufi tun ɗazu muke neman ta ba mu ganta ba mun duba ko ina kallon juna boss da big guy suka yi a lokaci ɗaya wani irin bugun fargaba ne ya darsa a zuciya wani irin bugun fargaba ne ya darsa a zuciyar tace jin angel ɗinsa ta ɓata babu ita muryarsa na rawa ya ce bata faɗa muku inda ta je ba ne Haɗa baki suka yi wurin cewa eh, dafa kafadar sabi ya yi ganin yana neman rike cewa Insha Allahu baba abin da zai same ta, za mu nemo ta. saukin mu ma akwai CCTV a ɗakin taron, za mu ga inda ta shiga ne. Mayar da dubansa ya yi su batul. Sajid, ka tafi da su bakin hall ɗin. Akwai jami'anmu da ke jiran ku, za su tafi da ku gida. Muryar Batul da shi shishikar kuka ta ce ni dai ba zan iya tafiya in ba tare da Unesa ba. Zan jira har a gano ta. kafin ta rufe baki sa ji ce ni ma ba zan tafi ba kamar yadda muka zo tare da yar mu a tare da ita zamu koma gwara ku bar mu a nan wallahi ko mun koma gida hankalin mu ba zai kwanta ba ko rintsawa ba za mu iya yi ba in har unesa ɗinmu ba ta dawo ba haris ne ya faɗa idanunsa sun cika tab da kwalla gaba ɗaya sun turje akan ba za su tafi ba cikin raunin murya ta ya ce ya isa haka ku daina zubar da hawayenku ku samu wuri ku zauna yanzu za mu nemo ta da sauri suka samu kujera duk suka zauna suna jiran tsammani basu fara zuwa ɗakin basu fara zuwa ɗakin CCTV ɗin ba. Big Guy ne ya ba da shawarar su fara bincika restroom da ke a hall ɗin kafin su fara zuwa can. Da sauri suka nufi hanyar da suke, ɗaya bayan ɗaya suka rinka dudduba cikin su basu ga kowa ba. Cikin rashin sani suka tsallake kofar wanda take a ciki ba tare da sun ankare ba. tsabar kiɗima ya sa ta ci silalewa a jikin bango ya tsugunna idanunsa sun kaɗa jawur da su fuskarsa duk ta ya mutse idan harfa ba ganin onisa suka yi ba to kuwa ba zai taɓa dawowa daidai ba ni na fa tunanin ko dai ta bi family din chief zuwa can gidan prime minister big guy ne ya faɗa yana duban fuskar ta ci wanda tuni ya haɗa gumi duk da sanyin AC da ke a wurin babban tashin hankalin shi kada ya rasa yarsa tilo da yake da ita tabbas zuciyarsa za ta iya bugawa ganin bai da alamar motsawa ne yasa big guy dafa kafadarsa cikin kwantar masa da murya ya ce don Allah kai haƙuri, ka daure ka tashi mu shiga CCTV room din zai fi sauki mu ga ina ta shiga zuciyar shi a hausa ne ya cire face mask dinsa tare da jefar da shi gefe ɗaya. cikin sanyin murya ta wanda ya karaya ya ce wallahi tun ina a gidansu salsabil nake jin faɗuwar gaba shi yasa na kasa samun nutsuwa na kamo hanya na zo hall ɗin nan ashe abin da zan taras kenan ya faɗa tare da kallon big guy ka tafi ka duba don bana jin zan iya matsawa daga wurin nan jiri nake gani a idanuna Ɗan murmushin gefen fuska big guy yi. da zolaya ya ce duk sannan da kake yi mata a haka za ka damƙa ma wani kato ita ya ci gaba da kula da ita kallon harara boss ya jefa masa kaga please kada ka ɗaura min wani hawan jinin ka tafi kawai ina jiranka. yar dariya yi kafin ya juya ya bar wurin dafa kansa yayi da tafukan hannayensa wani irin ciwon kai ne ya far masa yana cikin wannan halin kamar an ce ya dago ya kalli flo din wurin nan take idanansa suka sauka akan stone din rigar Unesa da alama daga jikin rigar ta ya faɗi kasa mika hannu yayi tare da daukar shi ya riko ya wa ido yana kokarin tariyo a ina ya taba ganin sa sai da ya zurfafa tunaninsa kafin lokaci daya ya zabara ya mike yana bin kofofin toilet din da kallo saboda ya tuna ita ce ta sanya a baya, mai Adam gold da stone kofar da suka tsallake ba su duba ba ita ya nemo ganinta a datse ya kara tabbatar masa da tana a ciki muryar saharawa take wurin ambatan sunanta unaisa unaisa mai angel shiru ba a amsa mishi ba nan fa hankalin shi ya kara tashi gashi ya duba babu ki jikin kofar karfi ya sa wurin bangaje ta da da kafaɗin shi sai dai ko gizo kofar bata yi ba jaba yayi kafin ya nufe ta da iya karfinsa na karshe yayi mata wani irin bahagon bugu nan take kofar ta sake shi kansa bai yi tsamanin yana da karfin da zai iya bude ta ba ba tare da ki ba Allah ne ya taimake sa karasa tura kofar yayi abu jajan ya fada cikin toilet din yana faman zub da gumi shigar shi ke da wuya idanuwansa suka sauka kan unisa da ke kwance saman fulo baiwar Allah ita kaɗai ta san raɗaɗin azabar da ta fuskanta ta ci bakar wahala ta jiga ta sosai zufa ta gama wanke jikinta takalmanta ware da ware sun yi gefe guda ga mayafinta a ƙasa hannunta ɗaya dafe a saitin cikinta da wani irin raunin murya ya furta mai angel a su kwane da sanyin gwiwa ya zube a gabanta saman gwiwowinsa duk irin dauriyarsa bai san sa da hawaye masu dumi suka so masintiri akan kuncinsa ba yatsun hannayensa na kyarma ya daura su kan kafadinta tare da janyota, ya dawo da ita kan kirjinsa ya rungume abinsa tare da rantsa idanuwansa ya ci gaba da shishshekar kuka yana ambaton sunanta I'm sorry my angel na ne da ban zauna a ɗakin taron ba da duk hakan bai faru ba bai san me ke damunta ba ya dai silar shiga bai san me ke damunta ba da ya yi shigar ta wannan mawuyacin hali bai sanya aka yi aka kulle ta a cikin rum ɗin nan ba yana a cikin wannan yanayi bigga ya shigo da saurinsa yana ganin ta ci rungume da onesa ya sauke nan nauyar ajiyar zuciya daga bakin kofar ya tsaya dan bai san me zai taras ba cikin sanyin murya ya ce idan ta biyu muryar ta kasa kasa ya ce ban sani ba kamar ta suma ne anan amma daga gani ta ci bakar wahala bigga ya ce mun gano wace ce ta kulle ta a room din kuma insha Allah za mu binciko ta sai ta ɗanɗani ɗara ta wallahi yana foci ya faɗa babu alamar ta ya fahimci me yake cewa hankalinsa na akan anjal ɗinsa ya ce da shi please ka koma wajen yan uwanta kada su ji mu shiru yanzu zan fito da ita amsa masa ya yi da OK. a hanzarce fita har yayin kura zai miƙe ya ji alamar lemar wani abu a hannun shi da sauri ya ɗago da tafin hannunsa yana kallon jinin da ya taɓo sai lokacin ya fara jin karninsa a hancinsa idanunsa a zazzare yake kallon jinin hankalinsa ya yi mugun tashi zuciyarsa ta rinka harbawa da karfi karfi tamkar za ta fasa kirjinsa duk a zaton shi wani mugun abin aka yi mata zuciya da sake sake sai ta rinka ayyana mishi ko dai rafin dinta wani yi ko kuma wuka aka caka mata zuciyarsa na tashi ya hanzarin sanya hannu ya ɗage rigar jikinta sintala-sintalan cinyoyinta tsakaninsu duk jinin ne da ya gangaro mata sai da ya bincika ta sosai wata iriyar nan nauyar ajiyar zuciya ya sauke ganin ba abin da yake zargi ba ne a hanzarce fara wanke mata inda jinin ya bata kafin ya lullube mata mayafinta ya ɗaure mata kogunta da shi a saman kafadarsa ya rungume unesa yayin da ɗaya hannunsa ke a riƙe da rigarta tuni ta jima da farkawa tun lokacin da ya fara wanke mata jinin jinin da ruwa sai dai bata iya komai ba jikinta ya sake ga wata irin kasala da ta mamaye ta fitowa ya yi da ita sabi a kafadarsa tun kafin ya karasa inda su batul suke da gudun gaske suka nufo shi lokaci daya suka ja buriki idanuwansu a zazzare da tashin hankali suke kallon taci muryoyinsu muryoyinsu na kyarma suka tambaye shi me faru da Unesa ba ta da lafiya ne ko bacci take yi ne kokarin danne damuwarsa yayi kafin ya ce musu babu abin da ya same ta lafiyar ta kalau ku zo mu tafi gida ta sauri ya wuce gaba suka bi bayansa masu aikin da ke zarya suna kwashe kayan da aka yi amfani da su na hol' din sai satar kallon tashi suke yi ganin shi dauke da yarinya kamar bahare fitowa yayi daga hol' din su batal suna biye da shi jami'an da ke tsaron ɗakin taron suna ganin shi suka fara tambayar shi me ya faru da ita bai bi ta kansu ba ya nufi mota da sauri jami'an suka bude masa ya shiga backseat tare da Unesa su masu batal suka shiga cikin sauran motocin da aka kawo su kusan a tare suka bar gaidin din da matsakaicin gudu suka nufi hanyar komawa gida mutsu mutsun bude idanuwanta ta so mai waɗanda suka kada jawur da su da kyar ta dan ware su kaɗan ta kalli fuskar ta da ke a rungume da ita hannayensa duka biyu akan bayanta kamar wani ya ce zai kwace masa ita idanunta na faman limshewa da kyar da kyar take kallon fuskarsa ba tare da sanin shi ba a cikin zuciyarta ta rinka ambaton sunan shi dadi na dadi na dama kai ne kake boye min fuskar ka siraran hawaye ne suka wanke fuskarta. kanin yana kokarin juyowa yasa ta yi saurin limshe idanuwanta saukar hannunsa ta ce saukar hannun shi ta ji a saman kanta a hankali yake dan shafa mata shi wata iriyar ni'ima ta ji ta saukar mata cikinta yayi sanyi ba kamar ɗazu da zazzabi ya lullube ta ba ba komai take tunawa ba face lokacin da ya jefa ta cikin ruwa to fa komai ya fara buduwa falla falla labari dai na fara na fara buduwa karshe kenan shikenan hankalin ku zai kwanta mun fara hango karshen labari Ta ji sam bai san cewa babu face mask a fuskarsa ba gashi har Onesa ta ga fuskarsa ta ma babu ƙwarin jiki aida ta tuhume sa na kin bayyanar mata da kansa da bai yi ba dama tuntuni ranta yana ba ta cewar dadinta ne duk da bata taba ganin sa ba amma kulawar da yake bata fiye da ta sauran yan uwanta da yanda yake jinta a jikinsa da kuma muryarsa su suka ƙara sanya ta hasashen ko shi ne. Alhamdulillah taro ya tashi lafiya tuni kowa ya koma masaukinsa bayan da suka hallara a gidan Prime Minister inda suka karasa shagalin nasa a can a bangaren Chief Owis tun bayan da suka shiga part din Nazali ba tare da saninsa ba ta kashe masa wayar shi don kada a kira shi bayan haka ta kada baki bayan haka ta hada baki da daya daga cikin hadiman gidan ta sanya mishi maganin bacci a kofi duk dan kada ya tafi ya barta sai wuraren karfe 11 na dare tukunnan cib ya farka a lokacin da har ta fara bacci bai bi ta kanta ba da sauri ya fito daga pad din ya sauko down kafin ya kunna wayarsa layin prime minister ya fara dannawa kira dan ya ji idan ya sa a mayar da shi gidansa bayan ya yi fikin hatim ya faɗa masa suna a tare da shi a bedroom ɗinsa bai tsaya bata lokaci ba ya nufi fatin prime minister da kyar ya raba shi da danish kamar kar su rabu na rana ɗaya kawai sun shaku da juna har kyautar zobe ya bashi mai tsadar gaske saboda ya rinka tunawa da shi kuma ya yi mishi alkawarin kullum zai rinka kiransa suna gaisawa bayan Chip ya tafi da shi har kwalla sai da ya zubda saboda kewar rabuwa da danishi. bar fari motoci suka rinka ta tururuwa wurin fita daga estate din da wata iriyar jiniya mai kuwar gaske tamkar za su tashi sama kai tsaye suka nufi shantalelen titin da zai sada su da airport Allah sarki wannan kenan to prime minister bye bye duka duka ne ma dai bye bye zan muku sai mun haɗu da ku a kashe